يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آتي آه، مع تفسير القرآن من جرمه a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan wanda muke gabatarwa nan masjid as-salafiya ma'ana masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jubal garin jihar borno a muna yinin talata yinin hudu ko biyar ramadan har mun kai biyar iko allah allah samu cika da imani juma'a sabar lahadi litin talata yinin biyar ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina alif arba'miya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da ashirin da takwas ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna na a cikin suratun ra'ad suran aradu jiya mai tafsirin aya ta takwas har mun dan hada da na tara fadin Allah madaukakin sarki Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar to yau ma arama zai tashi mana akan wannan ayar Allahu ya'lamu bismillah بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكريم المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب جزاك الله خيرا وبنجدي تعالى الله يعلم وبنجدي تعالى يا سن ما تحمل كل انثى ابدا الدكة مكي take dauke da shi a cikinta wa ma tajidul arham da abinda mahaifa take wa ma tazdad da abin da take karawa wa kullu shay'in kowace abu inda hu a wajen Allah bi miqdar yana da adadi yana da quantity yana da adadin lokaci da Allah ya bayar shi da ubangiji ta'ala ce alimul ghaibi shi Allah masanin boye ne al-ghaib shine abin da yake boye shahada kuma masanin abin da yake bayyane ne alimul ghaibi masani ne na abin da yake koye shahada da abin da yake bayyane alkabiru Allah mai girma ne almuta'al tashi alkabir yani al'azim mai girma ah, ma'anarsa abin da yake nuna girmansa na ƙudurarsa da ikonsa sai ya mayar da shi akbaru min kulli kabir ya fi dukkan wani babba girma al-muta'al ko maɗaukaki al'imamu ibn kafir ya karanta shi biya il-wasli biya il-wasli wa ya il shi da kenan kabirul muta'ali kaga alimul ghaibi wa shahada al kabirul muta'ali ya kasu da wannan ya alimul ghaibi wa shahadati al kabirul muta'ali in za ka wuce ko kabirul muta'aliya sawa'un haka aka roito daga abdul shi ya samo daga abi amri sannan ya tabbatar da ita in za a tsaya akwai ya muta'ali banda in za a zarce in za a zarce ana yarda ya din alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'ali in za ka tsaya ko alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'ali sawa'un in za ka wuce za ka goge wannan ya wannan wanda yi wannan kira ne ibn shambul daga ƙumbul ibn shambus daga ƙumbul almuta'ali allah maɗaukaki ne ana nufin almutanazzihu an sifatin makhlukina ya tsarkaka daga siffar halittu kana mutuwa allah baya mutuwa kana barci baya barci kana gengedi baya gengedi la ta khudhu sinatun ولا نوم الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم دقين أشكمكم من أصر القول وان تزن شيء ومن جعل جديد ده وان يبين شم ومن هو مستخف بالليل ده وان يقوي شكين داري وصارب كوكما يبين أفيلي بالنهار درانا da wanda ya abu da daddare da wanda ya abu da rana duk Allah yana gani kamar da rana suka yi duhu baya hana Allah ganin abin da yake cikinta shi yasa mai faɗi yake cewa idza ma khalawta yauman dahr yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib wala tahsibanna Allah yaghfiru anka sa'atan wala anna ma tukhfi anhu yaghib da kuma yace idan kai bawa kake banta nafsu ta ka ila duhuyani idan ka ta a cikin duhun dare ana zama daban-daban ana zama daban-daban idan ka keɓanta a duhun dare sai zuciyarka tana ziga ka ka aikata sabon Allah ka rungumi wata ko ka sace dukiyar wani a duhu faƙullaha ya nafsu innal Ladi khalaqa adh-dhalama yarani kace yake zuciya zuciyata lalle Allah da ya halicci duhu yana ganina. to mu dawo baya aje in ba ku manta ba mun fassara Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san duk abin da mace take dauke da shi a cikin ta wa ma tagidul arham wa ma tazda da abin da mahaifa take ragewa da abin da mahaifa take karawa mala ahmad muni da kai jiya to a nan mun kama gangano masu ban al'ajabi ko ba ga bakar makalla a kan yanayin ciki wani tsawon lokaci yake zama in yi yawa mun kama gangano goma sha uku sana muka shiga cikin tankaɗe da rairai wannan murga riga mun kammala bayani wasu ke ciki yana iya kai ya wuce wata tara yana iya kaiwa shekara wasu ce shekara biyu wasu ce uku hudu biyar har ma zuwa shekara goma da misalai na abubuwan da ya ta faruwa da muka karanto duk da ajiye mu faɗi almarami da za a samu waɗannan bayanan ba bayanan da muka yi su je gaba ɗaya duk wanda yake son su ya dubi tafsirin kurɗobi zai samu haka nan ya dubi tafsirin adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an na shi muhammad al-mukhtar ibn muhammad Aminu amin al al-mauritani al-afriki al-maliki dukkanin sun kawo karkashin wannan ayar Allah ya alamu mata Aminu kullum kullu unsa wa mata ta ghaizul arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in indahu bi miqdar aya ta takwas a cikin suratu ar-ra'd in ba manta ba ina jin ko ibn kathir shi ma ya kawo amma wayannan biyu da na faɗa tabbas sun kawo to in ba ku manta ba a jiya fassarar da muka gaya muku cewa Allah ya san ma ta hamilu kullu unta duk abinda kowace mace ta ɗauka na juna biyu Allah ya san abin wa ma tajidul arham Allah ya san me mahaifa take ragewa wa ma da abin ma mahaifa take me karawa to ajiya mun ba da fassarori hudu zuwa biyar akan abu da ake nufi da wannan cikin wanda muka bayar shine Allah ya sa abin mahaifa take ragewa mana idan mace ta yi ciki madadin ta haifi ɗan da yake cikin ta da wata tara to Allah ya sani akwai wanda yake raguwa baya kai wata tara ta haihu wata takwas ko wata bakwai ana cewa bakwai ne ko wata shida wanda na kawo muku abdulmalik ibn marwan ya zauna cikin mahaifiyarsa wata shida sannan shine wa mata gizul aha abu da mahaifa take ragewa shine ciki ya gaza ne ya gaza kaiwa ah, wata tara an gane ko ciki ya gaza kaiwa wata tara ya zanto ƙasa da wata tara wa matan za da abin da take karuwa shine ciki ya wuce wata tara ya yi shekaru yadda muka yi ta bayani ina ji a karatunmu na jiya an gane ko a a fassarori da muka kawo mun ce fassara ta biyu Allah ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi kuna fahimta namiji ko mace mahaukaci ko mai hankali shiryayye ko batacce wa mata gidul arham mun ci a ɗaya daga cikin fassarorin Allah ya san menene mahaifa take ragewa shine ana nufin cikin da za a yi barinsa kaga ya samu naƙasu tunda bai kai wata tara an haife shi ba ya samu na mahaifa ta rage ma'ana kafin lokacin haihuwarsa sai aka barar da shi babu rai shine mahaifa ta rage wa ma tazdad shine da abin da mahaifa take karawa a haifi yaro da koshin lafiya sai karshen mu na jiya sai muka ce wannan ya wajibtar mana lalle lalle a tafsirin yau don faɗaɗa wannan gabar don yanzu jiya mun yi bayani ne akan wa mata gidul arham wa mata zan na cikin ƙasa da wata tara da kuma mai sama da wata tara to yau kuma za mu ɗauki fassara ta biyu cikin fassarori hudu zuwa biyar da muka bayar abinda mahaifa take ragewa shi da cikin da ake barinsa abinda mahaifa take ƙarawa shi da cikin da ake kaisa a haifesa da cikakken halitta to akan haka yau kenan za mu tattauna akan ahkamu saddi hukunce-hukuncen bari Ahkamu sab'i hukunce hukuncen bari wanda akwai al-sheikh al aminu al-hajj muhammad ahmad babban malami ne a bangaren alfikir walaƙida a jami'atu ifriqiya al-alamiyya a sudan yana da ya rubuta mai suna ahkamu sab'i ya tattauna matsaloli na bari ɗin wanda malami ne na ta halatta sa na littafin sunan nasa'i a masallacinsa to bayanan da zamu yi akan hukunce-hukuncen bari bewa zamu kawo a ciki ne duk da akwai wasu kaɗan da za mu kawo ba a cikinsu ba a gurguje kafin mu da cikin tafsiri matsalar da yake alaƙa da ɓari tun da abu ne yana yawan faruwa za mu yi magana akan matsaloli guda goma sha hudu na farko a ta'arifu asiksi tarifin ma menene asiku a larabci bari shi balarabe yana kiran siku da lahaja uku ko bi kasri sin ko bi fatki sin ko bi zammi sin yana yi to sinu din kai masa fataha ko a yi kisra asiku sinu din kai masa ne kasra ko ka yi rufa a suku saku siku suku duka wannan imamun nawawi cikin ya ce ana iya kiransu da wannan suna idan aka ce maka menene asfatu ko a asifu ko a asufu da hausa sai ka ce bari bature ya ce miscarriage an gane ko bari idan balara kana son tarihin asfaku kadu bi al-mughni na ibn qudamah al a yace al-waladu tada'uhu al maitan aw li ghairi tamam idan aka ce bari a larabci matar da ta haifi da ya sauko babu rai an gane ko ko ta haifi da amma bai kammala halittarsa bai kammalu ba dan da aka haifa halittarsa bai gama kammaluwa ba ana cewa masa fari dan da aka haifa ko da halittarsa ya kammalu amma ya sauko babu rai shi ma ana kiransa a fitsu bari a namiji da mace duk kowane ana ce masa a fitsu ko satsu ko sukku wannan kenan haka dubi lisanul arab na ibn manzur shi ma ce alwaladu ya yasqudu min batni ummihi qabla tamami jaririn da ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa kafin a kammala halittarsa sai kai tsaye sai mu tafi gaba ta biyu tasmiyatu sitti sawa dan bari suna mace ce ta yi bari ko ta haifi ɗa ya zo babu rai ana rada masa suna ko ba a radawa a cikinsu akwai wanda suka ce za a sa masa suna za a sa masa suna domin a kira shi da wannan sunan a ranar alkiyama akwai ko wanda yake cewa ba za a sa masa suna ba sai in daga aka haife sa ya fara ihu ya yi ihu da aka haife sa ya dan rayu na dan lokaci mana haife sa da awa ɗaya ya mutu da minti talatin ya mutu da minti goma ya mutu da minti uku biyar ya mutu mana muddin an haife su ya yi ihu sa'an nan ne sa'an nan ya rayu na ɗan lokaci ko da kaɗan shi ne za a raɗa masa suna amma zai ya sauko babu rai ko ana haifansa yana ihu kawai sai ya shiru. to ba za a raɗa masa suna ba wannan magana ta biyu magana ta uku malikiya sun tafi akan cewa annal maulud la samma illa ida asha lil yawm as-sabi'i min jariri ba a raɗa masa suna sai ya yi sati guda da haihuwarsa sai ya zagaye mako da haihuwarsa an gane ko Imamul al yace afwan yanzu mun kama ganganu guda uku an gane ko akwai maganar da kuma bai kawo a nan ba wanda masu wannan maganar suna ganin idan cikin da aka yi bari din an busa masa rai to za a rada masa suna in ba a busa masa rai ba ba za a rada masa suna ba domin in jariri a ciki an busa masa rai to zai tashi a ranar lahira ina fata an gane an busa masa rai kafin ya mutu zai tashi a lahira in ba a busa masa rai ba kafin ya kai busar rai ya mutu to ba za a tashe shi a lahira ba to in an busa masa rai sai aka yi barinsa to shi kenan za a raɗa masa suna in ba busa masa ba ba za a raɗa masa suna ba don ba zai tashi a lahira kun bai su wannan sai dai yaushe za a busa masa rai wasu ke kwana 81 wasu ke kuma kwana 120 magana da ya fi inganci kwana 120 don hadisi ina adakun yi jima'u halko fi bane umihi 40 yau manutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ya kunu مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح جاريري a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana mani arba'in yana jini arba'in yana tsoka arba'in uku talatin hudu ne kaga wata hudu cif sai a turo mala'ika ya busa masa rai shi yasa ma kaga musulunci ya shar'anta ta kabar mace wata hudu da me kwana goma arba'ata ashhurin wa ashra hikimar shine in ma mijinta ya mutu ya barta da ciki to ko da ba a gane tana da ciki ba to wata hudu in dai akwai ciki to an busa masa rai sai dai wani eh, jaririn a cikin uwa tabbas yana cika wata hudu za a busa masa rai sai dai wani din ba shi da kuzari baya motsi a ranar farko sai rana na biyu wani sai rana na uku wani sai rana na kaza amma baya wuce rana na goma bayan wata goma hudu da shi yasa magana rajiji in cikin da aka yi bari ya kai wata hudu za a rada masa bai kai wata hudu ba ba za a rada masa kuma yi bai shi wani bayan? a abinda suka daddale in za a rada masa suna karkashin na ibn ƙudamatar al ya ga hadisi na ibn sammad da isnadin sa hadisi abu huraira annabi ya ce sammu asqadakum ku sawa ƴaƴanku na ƙari suna fa hum aslafu aslafukum domin su magabatan ku ne ah, shi ya sa magana rajihi in ya kai wata hudu sai a rada masa suna sai dai wajen rada sunan ah, idan an gane namiji ne sai a sa masa sunan maza in an gane mace ce sai a sanya mata sunan mata an gane ko a ƙarƙashin nan a shek aminul hajj muhammad ahmad a cikin littafin da aka musamman ya ce in an kasa gane wannan namiji ne ko mace sai a sa suna universal universal sunan da namiji zai aiki da shi mace za ta yi aiki da shi an gane ko ayin tsarin amma an kasa gane namiji ne ko mace sai a sa suna ihsan yace ana iya sa ihsan wa namiji ana iya sa ihsan wa mace ana iya cewa malam ihsan malama ihsan ko ana iya sa masa suna talha malam talha sunan ka mace ma tana iya zama da shi saboda haka don mutum ya aure ya haifi yarsa yana iya maka takwara talha ana sa wa namiji kuma talha ana sa wa mace haka jamal ana sa namiji jamal ana sa mace ita ma ne jamal haka suna salama salama ibn al aqwa akwai sahabi salama ibn al aqwa akwai salama an gane ko salama ana sa namiji ana sa mace haka katada ana sa namiji katada ana sa mace katada haka sa'adatu sa'adatu da muke ji ana sa namiji malam sa'adatu zo malama sa'ada ce zo ko malam sa'adatu ya auri malamar sa'adatu dai ya halatta ana iya sa namiji sa'adatu ana sa mace sa'adatu haka an ana iya sa namiji an mace an ana iya sa namiji hibatullahi kyautan Allah ana iya sa mace hibatullah wannan dubi littafi al-mughni na ibnu qudama al-manzi yanzu mun tattauna gaba na biyu ko dan bari za a rada masa suna ko ba za a rada ba sai muka ce mai malam haruna za a nada ko ba za a nada za a to masha Allah to sai dai abin da ya rage shin yaya za a yi shi nasiruddin eh, imam malik yace sai ya kai kwana bakwai to ai shi yanzu ai barinsa za a jira bakwai ne ko ai da haihuwarsa bai yi kwana bakwai ba to abinda ake dubawa jama'a game da karku taru da yawa kan aiki daya sauran ku zauna su ji karanta abin da ake dubawa a nan na kwana bakwai ko rashin kwana bakwai suna kafa hujja da hadisin da annabi yake cewa jariri idan aka haife sa ana masa aski a rada masa suna ranar bakwai kafin mu tsallake nan akwai wanda suke kuskure a ranar bakwai sai su ɗauka idan aka haifi jariri ranar alhamis to ranar alhamis za a yanka masa dabba a yi masa aski to ya zama kwana takwas ranar juma'a sun suke ranar juma'a in ka maimaita ranar ya zama takwas saboda haka idan aka ce ranar bakwai in ka yi ku ranar alhamis rada suna yanka dabba laraba in laraba talata in talata litinin in litinin lahadi kun fahimta abinda ake nufi babu laifi wajen rada wa jariri suna akwai mataki da yawa akwai mataki da yawa matakin yana iya ɗaukan mataki hudu ko biyar in mun ce hudu ranar bakwai kwana ɗaya da haihuwarsa ranar da aka haife shi take daga aka haife shi kafin a haife shi abu biyar nan duk ana yi ranar bakwai hadisi ya zo karara na karanto ana yanka jariri dabba ranar bakwai a masa aski a raɗa masa su kwana ɗaya da haihuwar nabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ce an haifa min da albari daren jiya na sanya masa suna wani dan wani kwana ɗaya da me haihuwar sai na uku an haife sa bai kwana ba amma da ɗan lokaci kaɗan da ɗan lokaci kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama an zo an ce yarsa tana lebo fatima sai tura mai karban haihuwa aka bi haihuwa aka dawo sai aka ce ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai ya je gidan yana zuwa sai tarar da sai na ya ce ta sauka ya eh, ta sauka mai ta samu ta samu ɗanta sai annabi ta ka raɗa suna sai ta ina eh, sa ja'afar sai annabi ta ina ma a sa alhassan sai ta yi eh, to alhassan ne sai su kaga an haife shi ɗazu yanzu aka raɗa masu kuma wannan ya nuna mana ana iya raɗa canza suna ko da mai kyau ne don ja'afar ai ba da na uku na hudu daga aka haifi jariri ana iya raɗa suna daga aka haifa eh, na taba kai iyali na asibiti lebo tana sauka kawai sai likita ta fito ta ji albishir ai ta sauka sai na ce me aka samu namiji ko mace sai ta ce mace sai na ce na sa suna juwairiya sai ta ce ah, kashe kashe ya na ba ta eh, goro albishir ta ce kashe kashe ya wai yanzu yanzu ne <laughs> ana iya daga aka haifa a rada suna ya zo cikin suratul maryam falamma wada'atha tana haihuwa eh, mahaifin maryam tana haifar maryam ta ce falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa tace ya Allah mace ce na haifa wallahu a'lam ma wada'at wa wale dhakaru kal unsa ta ce me fa inni samaituha maryam na sanya mata suna maryam wai din uyu zo abi ko zuriya ta ne shi kana magana na biyar ana iya rada wa jariri suna kafin haife shi sai dai kafin haife shi shi ma yana da yana nan level level kafin haife shi ku ji ba mun ce da yar annabi fatima ta haihu annabi ya zo ya ce wa baban jariri sai na ali ka sa suna ne sai sai na ali ya ce mai eh wani suna ya nada rada shi ali ja'far sai annabi ya ce a ina ma a ce al-hasan sai ce to ya zama al-hasan sai annabi ya ce to alhamdulillah idan ta haiho sa annabi ce to sunan kanin al-husayn abu biyu za mu gane nan na ɗaya ana iya raɗa wa jariri suna kafi eh, na ɗaya kai eh, wato hassan da husaini ba tagwaye ba ne jikokin allai sai na biyu ana iya rada wa jariri suna tun kafin a ɗau cikinsa da anan, nan ranar da aka yi alasan ba a ɗau cikin husaini ba annabi ya raɗa wa husaini suna ko fahimci wannan na daga cikin abin da ya nuna ana iya rada wa jariri suna kafin a haife shi ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu sabil annabi zakariya ya roki Allah ya samu haihuwa sai Allah ya turo mala'ika ce ya zakariya Allah yana maka albishir da ɗa ismuhu yahya sunansa yahya lam Allah lahu min qabl sahiya kafin sa ba masa takwara ba shine farkon yahya babu yahayan da ya riga shi to kaga da Allah ya magana wasu malamai suka ce sai da aka yi shekara wajen sha bakwai kafin aka haifi yahaya. wasu ko suka ce a shekara to mahallin shayi Allah da kansa ya rada wa jariri suna tun ba haife shi ba in ce sunar bai yi ba to ka dawo mai Allah kenan kun gane eh, ya halatta he eh. sanin ko abu na gaba da ya nuna ana iya sawa jariri suna tun kafin a haife shi ana iya sawa jariri suna tun ma ba a yi baban shi ba kaji ma na ruwa ana iya sawa jariri suna tun ma ba a yi baban shi kana haifan ɗanka sai ka ce to wannan ɗana na sanya mana suna abubakar in yi girma ya haifi jika namiji to jikan farko sunansa ahmad ya yi <laughs> mu samu a ƙur'ani? hawa yawon wato matar annabi ibrahim ai mata addishin haihuwa sace a alidu wa ana ajuz wa hada ba alishin zan haihu ina tsohuwa alhali ga mijina ya tsufa shi na kina ma mamaki ne ai za ki haifi ɗa mai suna ishaqa wa min wara ishaqa ya ku bayan ishaqan ya girma zai haihuwa miki jika sunan jika yaqub aka sa sunan jika ba a haifi uban eh, ɗan ba ba a haifi eh, ubansa ba <laughs> an gane saboda aka ka haifi da ana ce maka mai sunan kana ta manda ka da su sufagulu ka sai ranar bakwai wani sabon suna za ka na an dabi a haya malam na ala hulun gabin sami ya shi da farkon ya hayan ba ba yi rowan sunan sun kafi a ɗau jikinsa Allah ya suna sunan yanka dafa shi ne lalle lalle ranar bakwai da aste gashin kan jariri amma rada suna wani al'amur wasu al'amur yana da fari. ah ga ma babban suna shi tun kafi haifinsa da sama da shekara 500 biyar an faɗi sunansa annabi isa alaihi salam ya ce mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu man ina muku albishirin annabi zai zo bayana sunansa ahmad wanda wasu malaman tarihi suke cewa tsakanin annabi isa da annabi wasu ya ga shekara 570 biyar da saba'in da to yanzu wani kina ya yaye mana shubuha don an rada wa jaririn da aka yi barinsa suna a ranar ba jira bakwai ba ba a yi laifi ba don matarka ta haihu kafin ranar bakwai ɗan ya mutu ka rada suna ba ka yi laifi ba kun fahimci wannan sai mu tafi gaba ta uku shin ɗan da aka yi barinsa zai ceci iyayensa za a hadisi sahihi ɗan da aka haifa ya mutu kafin balaga yana iya ceton iyayen to dan bari fa akwai malaman da suka ce dan bari zai ceci iyayensa muddin cikin ya kai wata hudu yadda jariri ko yaron da ya mutu kasa da balaga zai ceci iyayensa gobe kiyama ya tafi aljanna wasu ko suka ce a'a babu mai ceton 'ya'yansa sai ƙananan yara da aka haifa da rai amma wanda ya faɗo babu rai dan bari wani ba zai ceci su domin suka ce duk hadisai sahihai din sun zo kan jarirai ne da aka haifa da rai suka mutu kafin balaga su ne za su ceci iyaye duk da wayanda kuma suka ce a'a dan bari zai ceto sun kawo hadisai amma hadisan duka zalifi ne hadisin farko ciki hadisin ibn maja wanda sanadin sai ya tike zuwa ga sayyidina ali bin abi talib annabi ce inna sitta la yuraghimu rabbahu lalle dan bari zai nace wa Allah ya ya rika bin ya nace wa Allah Allah ya ce tashi ka tafi ce ba zan tafi ba yayi iyaye na suna wuta zan shiga zan tafi aljanna ba zan tafi ba ina nan sai an cire iyaye na mu shiga aljanna tare da su sai Allah ya ce ayyuhas sittul muraghim rabbah adkhil abawayka aljanna ya da ya wannan dan bari dan nakin nan shigar da iyayen naka aljanna sai shige da su aljanna sunanin ibn majah imamu zahabi suke almizan mizan mizan ya itidal yace a sanadin hadisin akwai asma bintu adis ba a santa ba sai na biyu hadisin shi ma wajen ibn maja amma hadisin mu'azul an jabal yace annabi yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da Allah da raina yake hannunsa inna sitta lalle dan bari la yajurru ummuhu bi sirarihi bi sirari bi sirarihi ila aljanna lalle dan da aka barinsa sa zai ja mahaifiyarsa da cibinsa zuwa aljanna idza ihtasabatu amma fa in ta dangana da tayi wannan rashin ta miƙa lamarinta ga Allah imam zahabi still ya ce a wannan sanadin hadisi ko akwai yahya ibn ubaydillah ba san shi ba ah, haka alhafiz al-iraqi shi ma ya faɗi haka haka shi ma na biyu akwai matsala a hadisi sai na uku cikin mu'jamu tabrani al-awsat ah, an samu hadisin sal ibn hulay manzo Allah ku yi aure zan yi alfahari da yawan ku akan sauran al'umma wa inna sitta yadhallu muhabbin di'an be babil janna lalle dan da aka yi ɓarinsa zai kasance a ranar alkiyama ya yi fushi yana gardama ƙofar aljanna ya ƙi shiga a ce don me ba za ka shiga ba shiga aljanna ce hatta ya rikulu a bawaya sai iyaye na biyu sun shiga sai a ce to sai ala ce a turo iyayensa biyu su shiga aljanna tare A shi ma wannan hadisin abinan manyan malamai hafiz guda biyu hafizul aisami da hafiz ali ibn hajar al-asqalani sun ce a sanadin hadisi akwai musa ibn ubaida shi da ifi na hudu akwai hadisin ibn maja hadisin abu huraira man zalata la taqan uqaddimuhu bayna yadayya ahabbu ilayya min farisin wa khalifu khalfi dan bari da zamu zan samu ɗan ɓari ya mutu ina raye shefin min da in mutu in bar sadauki yana yaki jihadi don ɗauka dina Allah in ji annabi hadisi na biyar wa hadisin hakimu na saburi abu abdullahi cikin marifatu Ulumin hadis yace ahabbu ilayya min alfi farisin ukhalifu wa ra'iya fi min in bar jarumai dubu da za su jihadi bayan wayannan hadisan gaba daya shek aminul hajj muhammad ahmad ya ce bin hadisan nan zaɗe kowanne yana da matsala ta rashin inganci sai dai la'alla idan aka samu hadisai wanda babu ba mai tsanani ba kuma aka same su suna nan da yawa to bi majmu'u dirki ha yuqawi ba'd ha ba'd sai zanto hasanun li ghairi hilali zatihi saboda haka ɗan an tattare hanyoyin hadisan za su yi su zanto hadisi ne hasan tunda in ka samu marasa lafiya in guda ɗaya ba zai iya daga bulo ba ka same su ba su da ƙarfi su biyar ai in sun haɗu za su iya su daga mai bulo ɗin to don haka magana rajihi zai iya zama ɗan ɓarin zai iya ceton iyayensa musamman ma yadda shi aminu hajji ya ce musamman ma ce iyayen duk ɗan da suka yi cikinsa sai su yi ɓarinsa yana yawan faruwa musu akai akai to za ga ba zai gaza bakin cikinsu ɗaya da wanda ya haifa kuma ɗan ya mutu ba kun fahimci wannan ɗauwa yanzu mun ji matsalar za a raɗa ɗan ɓari suna ko ba za a raɗa ba wannan duk muna sharhan wannan bayani ne ƙarƙashin Allahu ya alam mata mil kullu unsa Ƙarƙashin wa mata gizul arham abinda mahaifa take ragewa na ɓari kuna fahimta saboda haka muna cikin tafsiri ne ba wai mun fita da karakta na tafsirin mu ba yawwa sai na hudu yaushe za a wanki dan da aka yi barinsa a yi masa littafani a sallace shi kuma a binne shi kuma za a binne shi a makabartar musulmai to karkashin wannan malamai sun haɗu gaba ɗaya lalle ɗan da aka yi barinsa muddin ya yi ihu ko ya yi motsi ko ya yi shawa alamar da yake nuna ya sauko da rai daga baya ya mutu gaba ɗaya malamai sun haɗu ana masa likafani ana masa sallah sallan gawa sai dai sallan gawa ba a matsayin wajibi ba a matsayin mustahabbi ne kuma a binne shi a makabartan musulmai to kafin mu tsallake wannan gabar na a binne shi a makabartar musulmai mun ji to amma fa ba duk dan bari bane ake binne shi a makabartar musulmai a duk da shi amirul hajj ya kawo ba idan dan da aka yi sa babansa musulmi ne mamarsa musulma ce to za a binne shi a makabartar musulmi idan babansa kirista ne mamarsa kirista ce ko ba haka ba baban steven ne mamar kuma monica ce ko ko baban bayahudi ne ah, mamar bayahudiya ce ko baban pagan ne mamar pagan ce to ba a binne ɗanɓarin a makabartar musulmi sai da kai sa makabartar waɗanda ba musulmai ba to amma yan samu baban musulmi ne mamar kirista ce to ba za a binne shi a makabartar eh, sorry za a binne shi a makabartar musulmai kun fahimta? kuna fahimta? don ina cewa in baban musulmi mamar ba musulma ba muna kawowa in yana cikin wanda ya gamsu da kiristoci yanzu ahalin kitabi ne an gane ko wanda da yawa cikin malamai suna ɗaukar ahalin kitabi saɓanin imamul bukhari shi yana ganin ba ahalin kitabi ba don abdullahi dan umar ya kawo abin eh, asarin abdullahi dan umar ya ce shi bai ga halarci mutu ya auri kirista yau ba domin bai ga kafircin da ya wuce mace ta ce rabbu ha isa isa ne ubangijinta amma kuma akwai da yawa cikin malamai da suke ganin su dan ahlul kitab ne domin duk da suna fadin haka Allah ya kira su da ahlul kitab Allahu alam ba shine <clears throat> abin da muke karantawa to idan aka samu haka shi musulmi matar sa kirista to in sun haifi da sai aka yi ɓarin dan to dan za ka kai sa magabatar musulmi in tana haihuwa sai ta mutu dan ya mutu sai aka yi dan magabatar musulmai ita kuwa kai ta magabatar kiristoci ko kafirai amma idan ta mutu da ɗan a cikinta kuma babu wani alamar motsi na yi tiyatar cikin mijinta ɗin musulmi ne ita kuma ba musulma ba to shi ne wanda idan ka je ka dubi majmu'ul fatawa na abu abdul shekul islam ibn taymiyyah al-harrani uh, juz'i ko juz'i na 24 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a juz'i na 24 in bugunka mai irin nawa ne kenan a ya kawo shafi na 141 yace wasu ila rahimahullah alimra'atin nasraniyya ba'luha muslim توفر وفي بطنها جنين له سبعة أشهر فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى an tambayi shawul islamin taimiyya mace ta kirista amma mijinta musulmi sai ta mutu da ɗa a cikinta cikin wata bakwai shin za a binne ta a magabartar musulmai tare da musulmai ko a magabartar kiristoci tare da kiristoci ibn taimiyya ce latin tudfanu fi makabirin musulmi za a binne ta makabartan musulmai ba wala makabirin nasara ko makabartan kiristoci ba la'annahu ijtama muslimun wa kafir don yanzu musulmai da kafirai ne musulmi da kafira ce two in one wala yi dufanul kafir ma al-musulmi wala musulma al-kafir ba abin da kafiri ta a magabatar musulmai ba abin da musulmi a magabatar kafiri bal tun turfan munfarida yadda za a yi ita za a binne ta yi ta ɗaya sai a samu inda ba makabarta ba ko gonan mijin ko wani wuri inda ba makabarta na musulmi ko na kafirai ba in an so kuma in garin ma ana yawan yin irin wannan ana iya yawan sa musulmi yana auren kirista to ya je cire makabarta sai a cire makabartar musulmai da makabartar kiristoci da shinkafa da wake musulmin da ya auri kirista to a yadda za a yi sai a kai ta inda ba makabarta ba ba makabarta musulmi ba na kafirai ba sai a binne ta in ji ibn taimiyya ita ɗaya amma in an tashi binne ta ibn taymiya yake sai ta ba wa alƙibla baya yanzu misali in a najeriya ce sai a binne ta mu ayyana muna kwantar da gawarwakinmu su kalli gabas ko yawwa sai ita a binne ta ta fuskanci na yamma yammacin duniya kenan ko sai a binne ta ta fuskanci yamma idan ta fuskanci yamma binciken likitoci ya tabbata in ji ibn taimiyya a shi jariri a kodayaushe yana fuskantar gadon bayan mamarsa ce in yana cikin mamarsa to lokacin da aka kwantar da ita tana kallon yamma to jaririn a cikinta yana kwance yana fuskantar gadon bayan ta yana kallon gabas kaga ainihin kun, wani waliyadin wannan magana ibn taimiyya Allah ji kansa da rahama mun ji wa cewa akwai malaman da suka ce idan an yi barin jariri ciki a yi bari ya kai wata hudu muddin ya kai wata hudu za a masa wanka muddin ya kai wata hudu sai dai wanka in ba zai cutu ba dai a yi abinda da sunan dai an masa wanka an gane ko ɗaya ba za ka sai sai ka masa ƙarfi ka masa a yi wanka yadda zai yi inda ya kai wata hudu zuwa sama a yi masa likafani a yi masa sallar gawa abin ne shi a makabarta domin tun da ya kai wata hudu Allah ya busa masa rai wannan shi shine mazhabin Abdullahi ibn Umar cikin sahabbai da Mughira dan Shu'ba cikin sahabbai cikin a'imma kuma shi ne fahimtar imamu Ahmad imamu Ahli Sunna wal Jama'a da Imam Dawud Zahiri cikin al'a'imma shi da Ahmad kun fahimta magana na biyu in an yi barin kwana 81 su akwai wanda suke ganin kwana 81 ke busa rai ba wata hudu ba kayan wata hudu kwana 120 sai suka ce to lokacin an fara busa masa rai to lalle lalle ne in ciki aka yi kwana 81 za a masa wanka da likafani da sallah abin da shi a makabarta sai magana ta uku in dai aibarinsa in wani abu na halittarsa ya bayyana a ana iya gane wani abu kamar hannu ko kamar kafa ko kamar yatsa ko kamar kai in je za a iya gane wani abu a jikinsa ya kama da mutum to za a masa wanka da likafani da sallar ga da binne shi a makabarta amma kawai wani tsoka ne fadi ba san ma menene ba to babu wannan wayannan maganganu guda uku kun fahimta wayanda suka ce za a yi a sallah ko da bai kuka ba ko da ya sauko babu rai sun kafa hujja da ruwayar abu dawud da turmuzi hadisi muhira dan shuba annabi ce asiqu yusalla alaihi dan da aka yi barin sa ana sallatar sa ah, wannan kenan sana ko na biyu umar dan khata ya sallaci yar dan yarsa ɗan ƴarsa ƴarsa ta yi ɓari ta haifi ɗan ya sauko babu rai umar ibn khattab radiyallahu anhu sahabi na biyu ya ce kula halifa na biyu cikin halifofin annabi ya sallaci gawar jikarsa da ya sauko babu rai da kuma suka ce ba za su sallaci gawar ba suka ci ai ɓarinsa aka yi ba shi da hukuncin rayayyu tunda ba zai ci gado ba ai ya sauko babu rai ba zai ci gado ba ko ba za a gaje shi ba don haka ba za a masu sallar gawa ba shi ne shan aminul hajji ya ce a'a gado ya bambanta da sallar gawa jama'a saboda haka gado ba zai ci ba ko ba za a gaje shi ba da bai soko da rai ba amma za a sallaci gawarsa domin a yi addu'a wa iyayensa biyu Allah ya yi musu rahama da gafara kuma ya sa ya zanto mai ceton su ne kun fahimci wannan amma duka wayan alal islam ba amma an fi so a yi musu haka to mun ji tsora mas'ala ta nawa ƙarƙashin ɓari mas'ala ta abin ta biyar alaƙar ɓari da idda tabbas ɓari yana iya alaƙa da idda don ƙur'ani allah maɗaukacin sarki ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yadda ana hamlahun mata masu juna biyu iddarsu su haifi abin da yake cikinsu shi ciki yana shiga kowane idda ku fahimta yanzu in an saki budurwa tana da ciki in ta haihu iddata ya kare ba zaura aka sake ta tana da eh, ciki iddata ta haife dan da yake cikinta kuna fahimta mace miji saki ɗaya mata ko biyu ko uku in tana da ciki iddata ta haife abin da ke cikinta mace mijinta ya mutu tana da ciki iddata ta me ta haife abin da ke cikinta don ulatul ahmal mudafun ila ma'arifa akwai al-ma'arifa da annakira to tufidul umum duk mata masu juna biyu ajalahunna ayyaba ana hamlahunna don mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu ko uku tana da ciki ya sake da safe sai da yamma ta haihu ta gama idda da ta haihu da yamma sai wani yazo yana neman ta da aure ana iya auren da ita a rana haka nan da mijinta zai mutu da safi da azhar da la'asar sai ta aiki ta gama ta kaba da mijinta tana cikin tana lebo sai miji ya mutu baya ya mutu da minti biyar sai ta aihu ta kaba ta ya kare a hadisin subai'atul aslamiya da ta da wannan abu sanabil ibnu ba'akar da yazo ne ma'aurar da zai warware mana wannan mas'alar a wannan kin saboda haka magana mafi inganci idan mace tana da ciki haka nan idan aka ce ta yi ta iskancinta da karuwancinta za ta yi aure ba za ta yi istibra'i ba to in tana da ciki istibra'inta ne shi ta haihu tana haihuwa ranar tana iya aure sai dai kawai malamai sun saɓani wani adadi ne idan cikin ya kai za ce ta kabarta ya tsari ko iddarta ya tsari sai yanzu ke tana da ciki cikin yana gudan bari bai kai gudan jini ba sai ya zube za ta ya zube wasu ka ce a'a sai ya kai tsoka an busa rai wasu ko suka ce a'a sai ya kai matakin daskararren jini shi imam ya ce mul halge a wani naqisul khalqi da fi khafihi a wulan biyun fa, saboda haka yana alaƙa da takaba da kuma idda Sale al shi ma yake da lalle lalle ta yarda wani abin da alamar zai nuna ɗan adam ne mas'ala ta shida idan mace tana da ciki mijinta ya mutu sai ɗan cikinta ɗin ya mutu a cikinta shin za ta iddarta ya ƙare, ko ta sabarta ya ƙare? kuna fahimta ya mutu amma yana cikinta ba yi tiyata an cire Aminu hajji ya ce idan mace ta mutu ɗaya mutu a cikinta an gane ba a yi tiyata an cire ba wasu tana ganin iddarta ya ƙare mai mata kafa ya ƙare za ta yi ta cigaba da yin kwalliyarsa shafi idi ya zo yana ta'alikin wannan maganar cikin eh, muntahal iradat muntahal iradat zahirin zance in ji imamu sidi malamin su usaimin ko da jaririn ya mutu a cikinta ba a riga an cire shi ba ta gama ta kaba ko idda don alata ajalu wannan an yanzu ana hamla wannan. duk da dai jaririn eh, shi eh, aminul hajji kuma muhammad ahmad shi yana ganin a'a da Allah ce su haife abinda yake cikin su ana nufin haifewa ta hanyar da zai bar mahaifarta shi ya sa shi Aminu Alhaji ce muddin jaririn ya mutu a cikinta kuna ji kuma ana sa ran zai iya fita daga baya faɗi to sai ya fita ya faɗi kafin za ta idar ya tsare kuna fahimta ko kuma in ana sa ran za a yi tiyata cire ka in baban jarirai yana nan dole ne ya dau nauyi a ja mata tiyata amma in mutuwa yi ya mutu a cikinta tana cikin talaucin da ba ta da kuɗin da za ta je asibiti a cire kuna ji ya mutu ka san mata a ƙauye sai ka je karkara akwai abubuwan ban tausayi wata aka ciki zai lalace ba ba ta da kuɗin da za a je a cire haka Ka yi jinyan ta da menene ta zo ta warware abin ya rube a cikin ta kawai shi na wucin babu abin da talauci ba a kawo to shi yasa kaga dole a musamman tallafi ta bangaren taimakon haihuwa musamman matan karkara sun fi bukata sa kwarai da gaske to shi ne kenan idan miji ya mutu sai barta da ciki ciki da ya mutu a cikinta ba ta samu kuɗi an yi tiyata ba har ɗan ya rube a cikinta to wannan tun da babu dama a cire kuma ɗan ya riga ya ruɗe tana iya yin aurenta ta gama takabarta ko ta gama iddata ina fata an gane wannan ah, wannan kenan sai gaba na bakwai yaushe ɗan ɓari zai yi gado e ɗan ɓari zai yi gado malamai su yi maganganu guda hudu Eh, mutum ne ya rasu sai ya bar matarsa da ciki ai ba za raba gado ba sai ta haife ko wasu suka ce to abu hudu ne na ɗaya sai in yaron ana haifansa ya kwala ihu sai ya mutu to za a raba gado da shi ko kuma masu magana na biyu suka ce ko bai ihu ba in ya yi abinan hati shawa an gane ko wasu ko suka ce ko bai hati shawa ba in ya motsa hannayensa kafa ya yi motsi magana ta wuri suka ce muddin ya yi nishi amma hadisi annabi ce idan su halal maulud sa idan jariri ya yi kuka zai ci gado abu dawud ya ka a cikin sunan nasa amma imamu qurtubi ya ce wanda annabi ya ce kuka ne amma yana nufin duk abin da yi wanda yake nuna yana da rai kamar ya shakuwa ko ya shawa an gane ko ko ya bude ido ya rufe duk abin da ya nuna yana da rai sai a ba gado wanda wannan eh, shaidar mace ɗaya isa tare da rantsuwa in matar ta karbi haihuwar ta ce jaririn ya zo da rai kuma ta rantsa sai a karba wannan na yi muku sharha kar zafin kai ya zo ya ɗauke ka ta ce eh, ko da yaushe ne shaidar mace rabin shaidar namiji ba ko da yaushe ba eh, kasan wani iya ɗau zafin kai sai ce ba shaidar mace ko da yaushe rabin shaidar namiji ba ba ko da yaushe ba a matsalar ga bashi ne shine wata shidu shahidai ne min rijalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga irin wannan halin in za a ci bashi shine zalimin shaidu biyu maza in ba a samu shaidu biyu maza ba Allah ya ce a nemi shaida daya namiji ko a hada da biyu mata yadda idan ɗayar ta yi mantuwa ɗayar za ta mai za ta tunatar da ita an ta zula idahuma fa to zakira idahuma al-ukhra an gane ko amma akwai inda ai shaidar namiji daidai yake da shaidar mace eh yaushe ne shaidar namiji yake daidai da shaidar mace eh shaidar namiji yana iya zama daidai da shaidar mace shine na farko idan a cikin li'ani mutum ne ya zargi matarsa da zina ko ya ce cikin da take da shi ba nasa ba ne ƙur'ani ya ce ƙur'ani ya ce tun da ba shi da shaida ya rantsuwa hudu cewa yana zarginta da wannan laifin ko fashiru alaihim arba'ata fashadatu adin arba shahadatin billah cikon na biyar ya ce Allah ya tsine masa ko in me in ƙarya ya yi mata sai Allah ce wa yadda an hal azab ita ma abin da zai tunkuɗe mata azaba na jefewa ita ma ta zo ta yi rantsuwa irin wannan an ta shahada arba shahadatun billah yanda yake wallahi tallahi ta yi zina sau hudu ita ma sai ta ce wallahi tallahi ba ta yi zinan ba sau hudu yanda cikon na biyar yace Allah ya tsine mata in ƙarya ya mata ita ma ta ce Allah ya tsine mata in gaskiya ya faɗa kaga shi sau hudu ita ma sau hudu na alatsi ne sau ɗaɗɗai ba shi in ya yi sau hudu ta sai ta yi sau takwas na alatsi ne ya yi sau ɗaya ta sai ta yi sau biyu ba ka gane shaidar su ya zama daidai sannan ko akwai inda ko shaidar mace yana cin namiji <laughs> inda shaidar namiji rabin na mace shi ne yanzu da ka yi aure sai wani ya zo ta ai kai da amaryar ai shi babanku ne to shi sai an sa ya kawo shi ta goma taba ganin shi amma in mace ce kana cikin angwancinka ana ustaz ka sha maiko sai ta zo ta ce ango da amaryana na shayar da su nono sai a raba ku ba a cewa man sai ta kawo shaida hadisi ya zo cikin bukhari sahabi ne ya aure ana ta masa addu'o'i shi sai wata mace ta zo ta ce na shayar da ango da amarya sai an goyi ta wallahi ƙarya kike ban taba ganin ki ba sai yau sai ya zo wajen annabi ya tambaye shi sai annabi ya ce kai falata wa ala ya za ka yi tautun daga abin da ta faɗa haka ce a gaban annabi ya ce saboda haka auren ku bai yi ba haka ya rabu da ita ta je ta auri wani ba shi ba kun fahimta ta je ta auri wani ba shi ba to kaga wannan yana nuna mana shaidar mace ta fi namiji ita ɗaya kawai ta zo ta yi magana haka ba da shaida a wacce ta yi jini uku ta gama idda ba ta gama idda ba wacce tana da ciki miji ce ba ta da ciki ita ta ce tana da ciki miji ce ƙarya ne ba ki da ciki to in ba wai za a kai wa likitoci ne su gwada ba to sai dai a yi aiki da maganarta ta ana ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna idan mace mijinta eh, ya sake ta to in tana da ciki bai halatta ta koyi abin da ke cikin ta ba sai Allah ya nuna maganar ta aika aiki da shi ina jin Sheikh Mustafa Sheikh Mahmud Gharib ya kawo yanan bayanan da nake faɗa a littafin ah, haka wajen ba da shaida ɗan ya sauko da rai ko babu rai ai shaidar mace ne karɓan haihuwar ake karɓa ba a karban shaidar wani wanda ba su ba saura masu a cikin mun kama su alwali bakwai da suke alaƙa da bari insha Allah ta'ala da masu alwali sha hudu mun ka rabi gobe za mu kawo bakwai da suka rage kafin mu gina akan tafsirin mu abin da muka faɗa na daidai Allah samu tare a alada kuskure ko ko tuntuba insha Allah ya mana subhanaka lahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu